Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma na iya kama maka tsaye a tashar VOA Africa da ke a kan mita 200.5 sai kuma gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya murya arewa. Kuna iya kama mu hanyar sadarwa a kodayaushe a kan voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum, ni ne Safil Hashin Gumel tare da Grace Alheri Abdu muka sake dawowa a shirin na hantsi. Cikin shirin za ku ji ta bakin masu sharshi akan al'amuran yau da kullum game da bahasin da tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta FBI James Comey ya bayar gaban Majalisar Amurka a jiya Alhamis. Za kuma ku ji cewar jihar Neja ta kuka kan rashin gyaran hanyoyin gwamnatin tarayyar Najeriya da suka ratsa ta jihar. haka kuma za mu kawo muku shirin kallabi tsakanin rauna wanda maryam dauda ta shirya kuma za ta gabatar nazir hausawa yana tafi da sharhin jaridan amurka na wannan makon amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran Daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI da aka kora James Comey ya ce shugaba Donald Trump ya nemi ya yi masa biyayya ya kuma bukace shi da ya daina bincike da ake gudanarwa kan tsohon mai ba da shawarwari kan harkokin tsaro Michael Flynn. Comey ya shaida wa 'yan majalisa cewa bayanan da shugaba Trump da mukarrabansa suka bayar kan dalilan korarsa sun ɗaure mashi kai. komi ya ce ranar goma sha hudu ga watan Fabrairu, Trump ya ce masa ya watsi da binciken Flynn da ake gudanarwa. an kori flynn ne da kwana ɗaya a lokacin sabili da shan talawa mataimakin shugaban ƙasa mike pence karya da ya yi dangane da tattaunawarsa da jakadan ƙasar rasha ya ce shugaban trump bai umarce shi kai tsaye ya dakatar da binciken flynn dangane da alakarsa da rasha ba sai dai ya ce ya ɗauki abin da aka faɗa da wannan manufa. masu kada kuri'a a burtaniya sun kawo wa jam'iyyar conservative mai mulki ta prime minister theresa may koma baya a zaben da ta nema a gudanar da nufin samun goyon bayan tattaunawar da za a yi dangane da ficewar kasar daga kungiyar tarayyar turai sakamakon farko na zaben na nuni da cewa kasadar da may ta yi na kira a gudanar da zaɓe da wuri ya gamu da matuƙar cikas inda jam'iyyarta ta fuskanci barazanar rasa rinjaye a majalisa wata ƙungiyar kafofin watsa labarai ce ta gudanar da bincike bisa ga tambayoyi da suka yi wa waɗanda suka kada kuri'un yayin da suke barin bazaɓu a duk faɗin ƙasar idan haka ta tabbata sakamakon zaben zai zama abin kunya game wadda ta sa a gudanar da zaben shekaru uku kafin cikar wa'adi. da begen samun ƙarin kujeru da rinjaye da take da shi da kuma ƙara samun ƙarfin gwiwa a tattaunawa Birtaniya da ƙungiyar tarayyar Turai. Idan kuma haƙatta ba ta cimma ruwa ba mai yiwuwa a matsa mata lamba ta murabus. Idan kuma aka tilasta wa mai ɗin ta murabus bayan watanni goma sha ɗaya da hawan takaragar mulki. Wa'adin mulkin nata zai kasance mafi gajarta a tarihin ƙasar tun daga shekara ta dubu da ɗari tara da ashirin? To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ana kyautata zaton mutane uku da aka kama a samame da aka kai ranar Laraba a birnin London suna dab da kammala shirin kai wani harin ta'addanci a babban birnin ƙasar ta Birtaniya irin wanda aka kai ranar Asabar a gadar birnin bisa ga cewar jami'ai. Mutanen waɗanda dukansu suke kimanin shekaru talatin. ba su da alaka da harin da aka kai da mota da kuma wuka a gadar birnin london da kuma yankin boro na birnin wanda ya sanadiyar mutuwar mutane takwas tamanin wato da takwas kuma suka ji raunuka bisa ga cewar jami'an 'yan sanda rahoton kama su ya bulla a daidai lokacin da aka fitar da wani hoton bidiyo inda ya nuna 'yan sanda suna harbin mutanen da suka kai hari kan gadar birnin london ranar asabar an kuma nuna jami'an 'yan sanda suna dira daga motar su tana cikin gudu domin harba mutanen 'yan daƙiƙa da fara kai hare-haren abin da ya kawo ƙarshen tashin hankalin cikin mintoci takwas da fara shi an kuma fitar da wani hoton bidiyo na mutane uku da suka kai hari a gadar ta birnin london da suka hada da kuram sharad bat da rashid ridoni da yusuf zaba suna tattaunawa a kofar wani wurin motsa jiki da ke gabashin london wanda musulmi ne zalla ke zuwa da mutanen uku suka rika zuwa suma wata kotun soja a ƙasar kamaru ta hana ba da belin waɗansu shugabannin ƙungiyoyin farin kaya biyu da ake zargi da ba da umarnin tashin hankali da aka yi a arewa maso gabashin ƙasar da kuma kudu maso yammaci a cikin watan disamba suna daga cikin sama da mutane 20 da aka kama dangane da yajin aikin da aka gudanar a yankunan ƙasar kamaru da ke amfani da harshen ingilishi kira da ake yi na neman sakinsu yana kuma ƙara haifar da tashin hankali ya kuma kasance kadangaren bakin tulu a zaman tattaunawa yayin da yajin aikin ya shiga wata na bakwai mutane 27 da aka kama dangane da yajin aikin sun sake bayyana gaban kotun soji ranar laraba masu shigar da kara sun ba da hujjar cewa mutanen da ake tuhuma da abin da ake dangantawa da ta'addanci da ake iya yanke hukuncin kisa bai kamata a basu beli ba. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. da la kamar yadda aka ji a labaran duniya a jiya Alhamis ne tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI James Comey ya ba da bahasi gaban kwamitin tattara bayanan sirri na Majalisar Dokokin Amurka. inda 'yan majalisun suka yi masa tambayoyi kan batutuwan da suka shafi korarsa daga bakin aiki zuwa binciken da ake kan zargin katsa landan da ake yi wa kasar rasha a zaben amurka na shekarar da ta gabata kan wannan batu ne na zanta da mai sharhi kan al'amuran yau da kullum aminu el yakub wanda ya fara da bayanin yadda ya ga wannan bahasin eh to da alamun gaskiya a cikin maganganun da ya yi da wato maganganu ne wato ya bada shaida cewa abubuwan da suka faru abubuwan da shi wato donald trump ya faɗa masa wanda ya nuna kamar cewa yana neman ya dakatar da binciken da ake na wani wato mai bashi shawara ma general flint mm. wanda ya wanda ya kore shi saboda kan cewa ya karya wa mataimakin shugaban kasa wato babban matsala ne wa shi musamman shugaba trump mm, to menene matsala matsalan ko shine cewa yana nuna alamu kamar cewa na farko ya yi karya da yawanci yanzu mutane abin da suka wato shige shi shi kenan cewa zai karya kawai zai faɗa mutane abin da suke so su ji dan ya samu abin da yake so to kaga tun da aka fara wato tun lokacin da ake suke yakin neman zaɓe ana kan cewa bai san ba abin da ya sani da wato su rashawa ba abin da ya haɗa su da shi da su to amma kuma gashi yanzu abubuwa suna ta fitowa gaskiya na fitowa cewa ga abin da ya faru da shi ga kuma abin da kamar ya sa ya kori shi wato tsohon shugaban hukumar FBI din kenan wato komi. Akwai kwamitoci da dama da suke binciken wannan eh, katsalandan da Rasha ta yi a cikin wannan zaben kuma gashi har ya zo shi shugaban ya kori shugaban hukumar FBI wanda da wahala kaga wani shugaban ƙasa a tarihin Amurka. Kasancewar kan yi shekaru goma ne akan mulki. Wa'adin da aka yanke musu kenan to sai ya zo ya kore shi. Wannan abin da ya yi ya yake ga dimokuraɗiyya. To ai a wato abin da ke karfafa demokradiya ke na farko cewa Donald Trump ba wato mutum ne wanda ke ya bambanta da duk sauran shugabannin kasashen da suka shugabanci a Na farko kenan na biyu wato mutum ne mai san kai da jin kai zan ce wanda yana ga kamar cewa kuma da ganin cewa da sani kuma cewa rashin harɗin siyasa da makaman wato shugabanci. Mm. Har yanzu ni a na'awar ra'ayin ya ɗauka cewa wato kamar shugabancin america kamar shugabancin sa ne zai tashi kawai faɗa abin da yake so in wanda mai masa aiki ya faɗa abin da ba daidai bai kore shi to amma kuma ka ga wato a hankali yana watakila zai koya ko kuma zai fahimta cewa wato shugabancin america shugabancin kasa ba shugabancin kamfani ba ne saboda akwai dokoki na demokradiyya na farko kenan na biyu wato abu a ina ji zai da karfafa demokaradiyyar kasar saboda mutane daman akwai abu na ɗaya shine cewa wato biyayya ga ga doka hmm. kaga wato dan ba da misali kamar mu na afirka da wasu kasashen duniya kuma haka dai wanda ba ba da za ka ce shugaban kasa ya tashi wanda inda watakila wasu mu ne na afirka ko wasu kasashe haka hmm. da watakila sai dai a ji a samu shi shugaba ko ya mutu ko kuma an ba za a bar shi ya zo wannan wajen ba musamman ma kasashe masu tasowa wannan wani darasi za su iya koya kenan ga wannan abu da ke faruwa yanzu haka amerika to babban darasin da za su koya dai shine cewa ba wani wato ba wani wato duk wani wanda yake daga shugaban kasa zuwa kasa in an zaɓe su an zaɓe su ne su aiki wa mutane kuma akwai dokokin da dole sai sun yi biyayya ga wannan dokokin ba wanda yake wato sama da dokan kasa wato idan kai laifi a hukunta ka sosai za a hukunta kuma kowa zai gani wanda watakila yana ji yanzu hanyar da muka kama kenan da wato wannan kwamitoci daban-daban da suke bincike da kuma shi wannan wato mai bincike na musamman da aka nada. A gai da Aminu al Yakub, kafin mu je ga shirin mu na gaba sai a shakata da wannan waƙar. kadam naka da kurna ashiya

ta cikin tambari yana kallon magani sana ta cewa To madalla Allah ya ji kan dan kwairo yanzu kuma sai jihar Neja inda gwamnatin jihar ta koka kan rashin gyaran hanyoyin da gwamnatin tarayya wanda suka ratsa ta jihar. Ga Mustapha Nasir Batsari da wannan rahoton. Gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta koka akan yadda ta ce gwamnatin tarayya ta yi watsi da gyaran hanyoyin mota da suka ratsa jihar waɗanda a yanzu ake yi malakabi da tarkon mutuwa. A yanzu haka dai babu hanya a tsakanin makera zuwa makwa da ta haɗa arewacin Najeriya da kuma kudancin ƙasar. a sakamakon karyewar wata gada da ke kusa da garin Bukane, al'amarin da ya jefa ɗimbin matafiya cikin mawuyacin hali. A wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a tsakanin gwamnatin jihar Niger da kuma ƙungiyoyin masu motocin sufuri. Kwamishinan ayyuka na jihar Niger Abdulmalik Cece ga abin da yake cewa. United States, we donated our land to the federal government and no, no concentration to us. We are now in the hardship. No road infrastructure. So we are calling on the federal government. It, enough is enough. Let them come to our aid. Let them look us with the mercy. ya ce sun bayar da filayensu domin gina Abuja, amma babu wata cikakkiyar diyar da aka ba su, gashi a yanzu suna cikin wani hali na wahala. babu hanya babu wani abu na ci gaba a saboda haka ya isa haka nan muna kira ga gwamnatin Najeriya da ta dube mu da idon rahama. Shi ma dai kwamishinan labarai na jihar Niger Mr. Jonathan Batsa ya yi karin haske akan halin da suke ciki. Domin wancan shekaran da ta wuce ga baya mun yi wannan koke-koke da yawa hanyoyinmu na federal duk sun bi sun lalace muko ba mu gan abin da aka yi ba. kuma ga wani damunan ta zo yanzu yanzu kukan da muke ma gwamnatin tarayya abin da ya tashi daga jaba zuwa zuwa diko junction a gyara mana wannan hanya kuma abin da ya tashi ma ita ma daga makwa har zuwa kaduna birnin gwari in aka gyara kuma mana wannan hanyar to mu sun gama mana komai tun da farko dai sai da aka ja daga a tsakanin gwamnatin jihar niger da kuma kungiyoyin masu motocin sufurin a sakamakon matakin da gwamnatin jihar niger ta so ɗauka na kulle hanyar Bidda zuwa Mina, wadda mallakar gwamnatin jihar Niger ne da a yanzu nan ne motocin da ke zuwa Legas daga arewacin Najeriya ke bi. Kwamarat Adamu Erana shine ya yi magana a madadin ƙungiyoyin masu motocin sufurin. Inda gwamnati ta kulle wannan hanyar, to mu ma mun ba ta shawarwari kar ta kulle, in ta kulle kuma mu ma muna da abin da za mu yi within 24 hours, wanda lalle gwamnatin tarayya za ta sa baki cikin magana. Gwamnatin tarayyar Najeriya dai na da hanyoyin mota masu tsawon kilomita 2,400 a jihar Niger, wanda kuma a yanzu akasarinsu sun lalace. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya. A gai da Mustapha, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. yanzu haka agogonmu na cewa karfe uku da minti goma sha shida na dare ga shirinmu na gaba mata na zama kalabi tsakanin jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi Har yanzu dai muna tare da bakuwar mu Amina Suleiman mai sana'ar yin kwalliya a birnin tarayya Abuja. A cikin shirinmu na yau za ku ji hira ta da ita. Da farko ga tambayar da na yi mata. To kina koya ma wasu wannan sana'ar ta kwalliya? Ai yanzu gaskiya a takaice na koya mata sun fi ɗari shida yanzu waɗanda na koya ma makeup daga lokacin da na fara zuwa yanzu. Ki ce makaranta ke gari ki kusa. students ina da na <laughs> gaskiya saboda wasu students ɗin nawa ma sun koya ma suma mutane da yawa. To a wannan sana'a taki malama Amina wani ƙalubale kika fuskanta ko kike fuskanta? Eh to gaskiya lokacin da na fara shine na fi samun wasu challenges don lokacin gaskiya ban saba ba da irin dogon tafiya haka ko abin na mun wahala amma duk da haka koyarwa ne in dai kana da zafin nema dama dole waɗannan abubuwan za ka yi amma yanda za ka fuskanci abin in irin abubuwan nan suka taso gani nake cewa ni ma duk abin da mutum zai iya in dai business kake yi in dai kuma halal ne ba wai addini ya hana ba mm. in dai mace za ta iya gaskiya zan je in yi ko da wuya zan dai koya daga nan kin ga in na sake koma zan kara yi shikenan aikin kenan business din kenan in za ka yi za ka yi in dai kan kana so ni ban ɗauki business ɗin na mai da shi wani ƙaramin abu ba ne so nake business ina ya zama babban business ne ba na wai kawai ɗan arewa ba ne abu ne da duk Nigerians in fact ni globally ma kowa a duniya ma in zai neme ni in zan tafi har US yanzu a da aure na ma sai in tuntuma mijina mu tafi US in je in yi kwalliya in dawo. To kikan samu mutane daga wasu ƙasashe da ke zuwa makarantarki? yanzu dai sofa banda nigerians inda na koyar ma daga state daban-daban daban-daban daga hausan yoruba har igbo hmm. na samu students da suka zo nan nigeria daga tanzania ina da wasu daga cameroon na kuma wasu 'yan ghana sun fi yawa gaskiya don su ko da yaushe ina da student daga ghana ko da yaushe to kin gani da ni da na ma yi establishing tunda ina da students da yawa sai ya zama yanzu haka ina da assistant a Ghana permanently saboda kowane shekara sai na je Ghana saboda yawan students ɗin da nake da su a nan. Tun da na aure dai da mijina muke zuwa. Yanzu kina nufi kina da wani ofishin a Ghana kenan? To yanzu dai haka ina dai so yana cikin abubuwan da nake so ni. Ban da office dai a ce wai shago yanda nake da anan eh. ba ni da shi a can din amma in na je workshop nake yi. So hmm. ina hayan guri ne students ɗin su zo in koyar musu mu zauna ina da inda nake zama in na je na gama koyar musu ko yawanci na sati biyu ne to Allah ya taimaka to daga karshe wace shawara zaki ba mata baki ɗaya a Najeriya da Ghana da Kamaru da Nijar da suke jinki yanzu haka gaskiya ni shawara ta shi kin ga mata dai yanzu gaskiya a duniya mace ba za ta zauna kawai ta ce a'a tun da ita mace ne ko ko kin je makaranta miji ya ce a'a ba za ki aiki ba kin zauna a gida ba wani sana'a yanda economy duniya take take yawwa abin sai a hankali so dole mai mata ma su tashi da nema ba lallai lakab bane zai iya zama naki sana'an da ke kike sanyi zai iya zama dinki ne zaki ga wasu zai iya zama siya ne da sayarwa su kuma su iya wasu za ga abubuwa daban-daban wasu yin jaka ne irin bidmaking wasu yin sarka da yan kunne kowa da hmm. nashi amma ni shi ne mata yawanci suna raina irin sana'an nan sai ki ga ka ya za a yi da aure na da gata na ni in je ina wannan aikin ina cewa a siya wannan dan abin dubu biyar ko ko abin dubu goma ba haka ba ne ko hmm. daga ina ne in ka fara a hankali a hankali ne ko ka fi karfin shi in za ka nema in kana da zuciyar nema haka ake yi ka sunkuyar da kanka ka yi abin ka tsakani da Allah a hankali a hankali wata rana wannan abin da kake sayarwa dubu biyar dubu goma har dubu ɗari sai an zo an nema kana yanga To ni dai yanda gaskiya na fuskanci business ina kenan shi yasa tun ina makeup din dubu biyar dubu goma har yanzu na da makeup dubu ɗari ɗari da hamsin dubu ɗari biyu ma duka. In dai kin dage kina da zuciyar nema ko ma me kike yi kina son zama ki koya da kyau ki san yanda ake kaza ki san yanda ake kaza. In ma abun ba a fara yi ba ke ma ki sabon style duka daidai ne sannan kuma matan da ba sana'a ba ne. ko matan office ko wani abu masu aiki a ofis ko wani abu gaskiya mm. mata dai su san cewa gaskiya gyara especially kwalliya ta fuska abu ne mai mahimmanci game da mace. Ya zama kin iya ko da ba ni yawa ba ne ko da ke ba ki fiye son kwalliya ko wani abu ba ko ɗan kaɗan ne dan gaskiya yara ne sosai. Ki gyara fuska ki fito like I said yana ƙara danƙon soyayya ma tsakanin mace da miji saboda kullum ya ganki zai ga kin fara sabon haskawa. Hmm. Yana da kyau so gaskiya ina advising mata su je su dan koya irin abubuwan nan dai dan kayan kwalliyar nan dai ko da dan yaya ne a dan haɗa ana dan dada cintsawa da kyau. Masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin bakuwar ta Amina suleiman da Ms. Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To madalla a gai da Maryam. Yanzu kuma ga nazir Hausawa da sharhin jaridan Amurka. Sharhin jaridan Amurka. cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar New York Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken zaman ba da ba'asin komi lauyoyi na musamman na da gaba ɗayan rubutattun bayanansa. Labarin ya ci gaba da cewa Mr. Comey ya ce Mr. Trump ya yi wa al'ummar Amurka karya. lokacin da ya ce hukumar FBI na cikin wani halin haula'i jami'an ma'aikatar na da shakku akan Mr. Comey. A cikin takaitaccen bayanin buɗe zaman bin ba'asin tsohon daraktan hukumar ta FBI Comey ya ce wannan magana ƙarya ce kai tsaye ƙarya ce trump ya yi waɗannan kalamai ne bayan ya kori mr comey a watan da ya gabata comey ya ƙara da cewar bai gane ba kuma ya damu da yadda trump ya sauya bayaninsa sakamakon dalilin korarsa da ya yi comey dai ya samu labarin korarsa daga aiki ne ta hanyar kafafen yada labarai ya yi wa tsofaffin abokanan aikin aikinsa kwana cikin jimami inda ya ce ku yi haƙuri ban samu damar yin bankwana da ku ba a fili mai magana da yawun fadar white house sarah huckabee ta ce mr trump ya kalli wani bangare na zaman bin ba'asin amma ya mai da kai akan wasu al'amuran ne a yayin da 'yan jarida suka tambaye ta dangane da batun komi na cewar shugaban kasa ya yi karya ta ce ina tabbatar muku da shugaban kasa ba makareci ba ne kuma a zahirance wannan tambayar ma cin zarafi ne sai kuma jaridar washington times jaridar ta rawaito labari mai taken trump ya ƙudiri niyyar yaƙi da kuma yin nasara bayan zaman bin ba'asin james comey labarin ya ci gaba da cewa a yayin da korarren daraktan hukumar fbi james b comey yake bayani game da shugaban shugaba trump ya faɗa wa mahalarta taron masu tsatsauran ra'ayi a washington a jiya alhamis cewa ana neman mamaye mu mr trump bai kira suna ko kuma danganta bayaninsa kai tsaye kan mr comey ba a jawabin da ya gabatar a taron haɗakar imani da 'yanci amma bayanin nasa ya nuna ƙarara yana yaƙi akan kujerarsa ne trump ya ce muna fuskantar mamaya kun gane 'yan bani na iya ɗin washington za su iya yin duk yadda za su yi da ƙarfinsu domin dakatar da mu daga wannan hanya mai girma su dakatar da ku baki ɗaya za su yi ƙarya za su yi shige da kudin dine za su yaɗa tsana da ɓatanci amma shugaban ya ƙara da cewa ba za mu ja da baya daga abin da muke na gaskiya ba Trump ya ce, "Mun san gaskiya za ta bayyana, duk abin da yake da muhimmanci baya zuwa da sauƙi, amma mun fi kowa sanin yadda za mu yi faɗa, kuma ba za mu daina ba, masu nasara ne mu, kuma za mu yi yaƙi mu yi nasara, sannan muna da makoma mai ɗan karan kyau." Trump ya yi alkawarin mutanen kirki da suka zaɓe shi za su samu sauyin da suka zaɓa domin shi, wanda sun matuƙar cancantarsa. Sharhin jirgin Amurka na wannan makon kuka saurara. Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya. A gaida Nazir yanzu kuma ga wannan saƙon. bismillahir rahmanir rahim alhaji ibrahim dan inna president na kumarsan na departamentin birnin kwanni niger nasihar da zan suwa akan mu yan kasuwa manya da ƙanana idan watan azumi mai alhorma allah ya sa ya zo ya kamata kowa ya samu wannan albarkar da a ciki ba tsanantawa ba mutum sai shi aje kaya shi ce sai lokacin azumi in saida da tsada wannan haramun haramun ne ya kamata watan azumi ne wanda allah ya mana baiwa duk in ka aikata aikin lada guda goma goma ake baka in ka yi goma ɗari ake baka haka alheri aka lullunka ma shi yasa ku yi alheri yan kasuwa ku daina tsanantawa tun daga mai daudawa mai kalwa mai gishiri har zuwa maya maya to duk wanda ya yi ko kaɗan ko da ya Allah zai lullunka mai lada ni gani na irin wada sauran mutane ga ɗauka alkawali bisa a ɓoye ko sikir da sauran dai abubuwan da aka amfani da su cikin watan azumi wai a ce sai watan azumi ya zo ai tsada wannan bai dace ba haram na a daina yadda aka samu albarka aka samu albarka duniya da lahira assalamu alaikum alaikum warahmatullahi ta'ala To madalla yanzu kuma sai muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wani karan a takaice. Daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI da aka kora James Comey ya ce shugaba Donald Trump ya nemi ya masa biyayya ya kuma bukace shi ya daina binciken da ake gudanarwa kan tsohon mai ba da shawarwari kan harkokin tsaro Michael Flynn. Kome ya shaida wa 'yan majalisa cewa bayanan da shugaba Trump da mukarrabansa suka bayar kan dalilan korarsa sun ɗaure masu kai. Ya ce ranar goma sha hudu ga watan Fabrairu, Trump ya ce mashi ya watsi da binciken plane da ake gudanarwa. An kori plane da kwana ɗaya a wannan lokacin sabili da shantalawa mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence karya da ya yi dangane da tattaunawarsa da jakadan ƙasar Rasha. sai dai pence ya ce shugaba trump bai umarce shi kai tsaye dakatar da binciken flynn dangane da alakarsa da rasha ba sai dai ya ce na ɗauki abin da ya faɗa da wannan manufa masu kada kuri'a a birtaniya sun kawo wa jam'iyyar conservative mai mulki ta prime minister theresa may koma baya a zaben da aka nema ta nema a gudanar da nufin neman goyon bayan tattaunawar da za a yi dangane da ficewar ƙasar daga ƙungiyar tarayyar turai ana kyautata zaton mutane uku da aka kama a samame da aka kai ranar laraba a birnin london suna dab da kammala shirin kai harin ta'addanci a babban birnin kasar ta birtaniya irin wanda aka kai ranar asabar a gadar birnin bisa ga cewar jami'ai mutanen waɗanda dukansu suke kimanin shekaru talatin ba su da alaƙa da harin da aka kai da mota da kuma wuƙa a gadar birnin london da kuma yankin boro na birnin wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane takwas arba'in da takwas kuma suka ji raunuka bisa ga cewar jami'an 'yan sanda rahoton kama su ya bulla ne a daidai lokacin da aka fitar da wani hoton bidiyo inda 'yan sanda suka harbe mutanen da suka kai hari kan gadar birnin london din ranar asabar an kuma nuna jami'an 'yan sandan suna dira daga motar su tana cikin tafiya domin harbe mutanen da 'yan dakika da fara kai hare-haren abin da ya kawo ƙarshen tashin hankalin cikin mintoci takwas da farawa. To madalla masu mu a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu amadadin grace alheri abdu da ta na gabatarwa sai kuma cuba hero ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau jona nisar fil hashin gumel ke cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum